asabar biyu ga watan jumadan ula hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da takwas wanda kuma shi ya daidai da sha tara ga watan biyar miladiya ta dubu biyu da bakwai a darasin mu na nawa arba'in da tara a cikin wannan littafi na at-tajrid as-sahih li ahadith al-jami' as-sahih kuma a cikin kitabul ilm a satin da ya wuce mun fara karatu ko mun karanta hadisin Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu wanda hakika ibn Abbas Allah kara masa yarda shi ne ya rawaito hadisin daga sayyidina Umar mun ce anan ne littafin ya kawo shi ta takaitacce kamar yadda Bukhari ya kawo shi ta takaitacce a wannan bab a wannan kitabul ilm amma a wasu gurare daban-daban Bukhari ya kawo hadisin da tsawonsa da labari mai tsawo da irin abin da ya kasance tsakanin da Umar da matan da matarsa da kuma abin da ya kasance tsakaninsa da matan Annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ka ce mai tsawo da wancan satin mun karanta da dama daga ta ya dan rage saura kaɗan daga cikin wannan kissa wanda muka ce yana da kyau mu faɗi ta gaba mu karanta ta gaba ta mu ji fassarar ta gaba ɗaya kuma mu fita da wasu fa'idoji daban-daban da wannan kissa ta kunsa saboda shi ne ta da sare in banda a nan gurin bai kuma mai da hadisin ba a ko ina a cikin littafi nan kawai ya kawo shi kuma a takaice saboda haka ba za a kuma cin karo da shi ba nan gaba bari ya zo da tsawonta Bukhari ya maimaita shi a gurare da dama ya maimaita shi a cikin ya kawo shi a nan kitabul ilm a takaice sannan kuma ya kawo shi a kitabul mazalim sannan ya kawo shi kitabun tafsir duk bukari ya kawo wannan hadisi a gurare daban-daban kamar haka to a wancan satin kamar wanda waɗanda suke nan sun ji abin da ya faru wanda har ta zuwa na sayyidina Umar yake ba Abdullahi dan Abbas wannan kissa kuma wannan labari mai cike da fa'idoji da ilimi fa'idoji da ilimi masu yawa mun ji cewa Abdullahi dan Abbas Allah kara masa yarda shi ne yake cewa ya zauna lokaci mai tsawo yana so ya tambayi na Umar dangane da ayar nan ta cikin suratul tahrim da Allah yake cewa in tuba ila Allah tasdaq qulubukuma cewa gashi Allah yana maganar wasu mata guda biyu yana cewa hakika in kun tuba zuwa ga Allah in kun tuba zuwa ga Allah hakika zukatan ku sun karkata yake cewa ya ji ba yana son ya tambaye sai da Umar wai waɗanne mata ne guda biyu da Allah yake magana a kansu a nan a wannan sura to amma kuma kwarjinin sai da Umar ya hana shi ya tambaye shi haka aka zauna tsawon shekara guda ko ya shi zo kamar ya tambaye shi kuma sai masa kwarjini sai ya kasa tambayar yace har wata rana dai ya sai da Umar zai fita hajji sai ya shi ma ya tattara guzurinsa ya haɗa kayan sa yake ba za bi shi ta tare suka fita ka je aka gama hajji ne bai tambaye shi a can gurin hajjin ba har sai da kamo hanyar dawowa sai na Umar ya rataye hanya ya shiga cikin wata duhuwa ta bishiyoyi domin biyan bukatarsa a lokacin sai na Abdullahi dan Abbas shi ma ya ratsa hanya tare da shi ya ɗaukan masa ruwan da zai yi alwala bayan sai na Umar ya gama abin da yake ya fito Ibnu Abbas ya zuba masa ruwan alwala ya alwala to a wannan lokacin da ya ga wata dama ta samu ne tambaya ya ji cewa su wane ne Allah madaukakin sarki yake magana a kan su a cikin wannan aya to lokacin da ya tambaya ibnu umar yace ajaban laka ya ibn abbas tilka aisha wa hafsa ai sai da tuna aisha da sai da tuna hafsa su da waɗanda ake magana a kan shi ne yake cewa wallahi ya so yi maka wannan tambaya kusan tsawon shekara guda kenan amma yana jin kwarjininsa ya yi masa wannan tambaya din to shi ne sai Umar yake cewa kada ka kare haka fala ta fa'al kada ka saki haka duk abin da kake da kai ina da wani ilimi dangane da shi to ka tambaye ni ni kuma in na san wannan abin zan gaya maka to shi ne sai ci gaba da ba su labari cewa su a jahiliya kafin zuwa musulunci sun fi karfin matansu kuma ba su ɗauki mata a bakin komai ba suna wulaƙanta su suna musu abubuwa da bai kamata ba ba su ɗauke su cewa halitta su mai daraja ba har sai da musulunci ya zo alƙur'ani ya ta magana akan mata a gurare daban-daban har ma ka saukar da sura ka tokan sunanta suran mata ita ce suratul nisa sura suratul talaq ita ma ana kira suratul nisa as saboda ita ma ta yi ta magana ne akan mata to wannan sa suka fahimci a ma ka suna da matsayi a cikin addinin musulunci ba karami ba har ba shi Allah madaukakin sarki yana magana a su kuma yana faɗa irin haƙƙin da suke da shi akan mazajen su wala hunna mithlu mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf to wannan ta sa sai Umar yake cewa daga wannan lokaci muka fahimci cewa mata suna da daraja to kuma bayan musulunci ya shiga ya shiga zuciyarmu ya tsarkama amma duk da haka dai mu mutanen Makka mun fi ƙarfin matanmu haka al'amarin ya tafi har lokacin da muka yi hijira to da muka yi hijira sai muka samu su kuma mutanen al'ansar matan su sun fi karfin su to kasancewar mazajen mazajen da suka yi hijira sukan yi aure da matan da suke na Madina su haɗa su da matan su sai dan matan Madina suna ɗaukan wasu halaye matan Makka suna ɗaukan wasu halaye irin na matan Madina yace bai kai haka ba sai da wani lokaci ya yana tattauna al'amarin da ya shafe shi shi ya san cewa a da ba wani al'amari na su maza da za su shigar da mace a ciki da kuma ba shi ya zai je na tattauna wani al'amari ko mata shi tana tsoma masa ba ya daka masa ya daka masa tsawa kamar yadda yake fasishku alamar na daka masa tsawa da ƙarfi to shi ne sun ta mayar min da magana wato dai magana sai kai magana yace a a miki ke mayarwa da magana sai ta ce a to dan me ba zan bayar maka da magana ba alhalin ƙarka a gidan manzo Allah ita ma tana yi ko kuma alhalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gidansa shi ma yana yin magana matansa suna mayar kuma ma har ɗayan su har ɗayan su takan yi takan ɗaura cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a tsawon gido guda ba tare da ta yi masa magana ba shi kuma yayin da yana ainihin fushi da ita to wannan ya sa ya sa sai da Umar ya tsorata saboda tsarka da take gida annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama kada wani abu ya je ya same ka na mushin Allah da hukumarsa inda dai ya garga ya zuwa gidan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya je ya samu yarsa ya tambaye ta abin da ya ji matarsa ta faɗa masa na cewa ɗayan eh, su tana kawai to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma tana mayar masa da magana yarsa hafsatu take da shi eh haka tana faruwa yace to lalle sun tabe kun yi asara ko kun tabe kun yi asara ba kwa jin tsoron Allah madaukakin sarki ya kai annabi sa hushi yayi hushi da hushin manzon sa sallallahu alaihi wa sallama wata ukuba ta same ku aka annabi da an yaghzaba Allah li da rasulihi ta tahli kina yanzu ke ba ki tsoron Allah madaukakin sarki ya yi hushi saboda hushin manzon sa ki halaka yake da ita kada ki sake matsawa annabi sallallahu alaihi wa sallama da bani bani duk abin da kike da bukata ki tambaye ni ni zan baki kuma kada kasancewar yar uwar zamanki ita ce Aisha wacce kanta wacce take da kyau matsananci so sama da naki take da samun kusanci da shiga ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sama da ke kada wannan ya roƙe ki ki ce za ki fatanta abin da kike ga tana yi sannan ya shiga ga Ummu Salama wacce yake da kusanci da ita domin tana da dangantaka da mahaifiyarsa ya shiga ita ma ya mata magana akan wannan ita kuma ta tsawatar masa da cewa ya daina shiga cikin abin da ba ruwansa a ciki to nan ya ya fito duk gwiwarsa a saki ya zo ya samu annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama wato a yadda su gaba da bada kusa cewa wata rana yana gidansa sai kawai wannan mutum da suke ainihin a suke canjin zuwa ga zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama tare da shi suke wakiltar juna yau wannan ya je gobe wancan ya je to sai shi ya zo yana doka kofar na Umar da karfi ga Umar ya fito a firgice sai ya ji mutumin yana a tabba huwa a huwa na'ib ga Umar yana nan ko bacci yake sai ga Umar ya fito a firgice yake tambayar sa menene ya faru akwai wani sarki wanda yake sarki ne daga cikin sarakunan Sham al-Ghasasila su kadai ne waɗanda ba su sabu da sun miƙa wuya ga daular musulunci ba ana ta raɗe raɗin cewa zai kawo wa musulmi hari a madina sai da umar sai tsammanin ko shi ne ma ya taso da rundunar sai ko madina to shi ne sai yake ce wannan mutum da sam ne suka zo sai shi wannan mutum yake a a abin ya fi ya fi wannan girma al'amarin da ya faru ya fi wannan an manzala ne ya saki matansa ko ya kaurace wa matansa to shi ne sai sai na umar sai ya shiga abinda ya ji cewa mata annabi sallallahu alaihi wasallam suna yi masa a wani lokaci sai yake cewa da ban ina tsammanin haka za ta iya ta faru lallai hafsatu ta yi asara ta tafi sannan sai sa kayayyakin sa ya je sallar asubahi tare da annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga gurin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake zaune a ya je wajen da annabi sallallahu alaihi wasallama yake zaune a cikin wani dan daki nashi irin dakin da ake ginawa saboda hutawar liman ko in ya shigo ya yi suna kafin ya shigo cikin ƙwaryar masallaci da ya je ya samu mutane a gindin mimbari suna zazzaune suna ta shawar kuka sai Umar ya tambaye shi me yake faruwa suka ce ai manzo Allah ne ya saki matansa to shi da yana yin izini ya shiga gurin Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama a cikin wannan baki ya aika wani yaro baki da ake kira Shuraba yaron ya fito ya ce ya ambaci sayyidina Umar gaban Annabi sallallahu alaihi wa sallama wato ya nema masa izini amma Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi shiru bai ce komai ba sai na Umar ya koma cikin waɗannan mutane da ke gindin minbari suna zaune suna sharar kuka ya zauna tafiyar can ya ce sun magana da ma a jibi abinda nake ji din nan da damuwa da kike tattare da ni sai ta ainihin rijaye ni ta fi karfi da da tashi na kuma cewa yaron nan ya je ya nemo min biso gurin annabi sallallahu alaihi wasallam yaro dai ya dawo yace zakartuka inda hu ka kama na ji na ambace ka gaban sa amma yayi shiru bai ce ka shigo ba ko ka shigo sai da Umar ya kuma komawa gindin minbari ya zauna can kuma yake sun magana bani ma aji abinda nake ji din nan kuma sai ya kuma damu na ya tuko min na tashi na je na samu yaron nan nace a dai koma a yi min kiso ga annabi sallallahu alaihi wasallam aka je aka yi iso yaro ya fito yace na dai faɗa masa cewa kana neman izini amma ya yi shiru sai na umar ya koma sannan ya juya baya zai tafi sai yaro ya kira shi yace ka dawo ya ce ka shigo sai na umar ya shiga ya samu annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam a kishin gidi akan wata tsohuwar tabarma wanda duk ta yi a jikinsa ya yi furtun furtun saboda wannan saka ta tabarma da yake kai ba tare da wata shimfiɗa ba tsakanin jikinsa da ita tabar ma din sai na Umar yake cewa sai dai ta sallama ina ko ban zauna ba da ya Rasulullah ta kuma kima kanta ne ya daga kai ya dubi ne ce a to daga nan sai na Umar yayi kabbara kabbara da har mata Annabi sallallahu alaihi wasallam suna gida suka ci kamar Ummu Salama ce daga jin kabbarar da sai na Umar yayi muka fahimci cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba take ne ba to daga nan sai da Umar ya nemi izinin Annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya da cewa tare da shi Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba shi izini to shi ne sai ke zuwa masa abin da ya faru sa da matarsa da matarsa a gida wannan ya sa inna Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya murmushi sannan kuma ya gaya masa abin da ya faru sa da Hafsa da kuma Ummu Salama Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kuma yin murmushi to sai da Umar ya haka annabi ya shi sai ya zauna ya tsaya daga sai ya dubi dakin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake zaune babu wani abin da zai ga hankalin mai kallo sai wasu ainihin fatu da aka yi rafi waɗanda ba a ma jini su ba guda uku a kusa da shi kuma ga kayan jina nan a jini da wata fata da aka jini wannan ya sa sai na umar ya tausaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam irin halin da yake ciki da sauran musulmi yake cewa ya rasulullahi ka roki Allah ya yalwata wa al'ummarka ادعو الله فليوسع على امتك sai ka roki Allah ya yalwata wa al'ummarka yalwata wa game da abin da ya shafi wannan rayuwa ta duniya ga mutanen Farisa masu bautar wuta babu gawa war Roma da mutanen Rum waɗanda suke kiristoci ne masu cewa Allah uku ne ga shi nan wasu a nan an yalwata musu suna cikin ainihin rayuwa mai daɗi rayuwa mai yalwa an ba su duniya tare da cewa ba sa bauta wa Allah ko kuma ba sa bauta Allah kamar yadda yake sai annabi sallallahu alaihi wasallam da yana shi gida sai ya tashi ya zauna yake cewa awa fi shakkin an sa ibn khattab ya kai dan khattab kana cikin shakka ne ai waɗannan mutane ulaika qaumul ujjilat lahum tayyibatu mutane ne da aka gaggauto musu da jin daɗin su a nan duniya za su cinye jin daɗin su cinye more su su more a nan duniya amma a lahira ba su da wani abu sai da Umar ya fashe da kuka manzo Allah ya ce me yake sa ka kuka a wata ruwaya kenan da ya kuka da zana ce da ya sa ka kuka shi da sai Umar yake jiya maka kaisa da daru da irin halin da suke ciki na wa Allah amma Allah ya ba su duniya za Allah ce a ba ka da an tafi da lahum duniya wa lana al ba za ka so a ce su su samu duniya mu su samu lahira ba to sai da Umar ya ga ashe ba haka ya kamata yi ba yayi wa Allah godiya da ni'imar da Allah ya ba su ta imani ta musulunci ni'imar da Allah ya ba su ta sanin Allah yadda ya kamata su san shi su bauta mishi yadda ya kamata su bauta mishi sai yake to ya ya ya manzo Allah a nema mun gafara istaghfir li a nema mun gafara to nan muka tsaya to shi ne sai da Umar yake cewa fa tagala nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama nisa'ahu min ajli zalika alhadith حين da حفصة إلى عائشة تسعة وعشرين ليلة من ذا الله صلى الله عليه وسلم يقول شيء ما تنسى سمو دا وان دا بالي دا حفصة وان الأسير manzo Allah ya kaura cewa ba kai saboda bayyana wannan asirin da Hafsa ta yi ga Aisha har tsawon kwana 20 ko dare 29 wannan ba da da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaura cewa ainihin matansa kwana 29 ya zo cikin Bukhari cewa lokacin da da annabi sallallahu alaihi wasallam idan yana bin dakunan matansa idan ya je ɗakin zaira binti jahash sai ta kan ba shi zuma saboda ta san yana son zuma sai ta kan ba shi zuma ya sha shi ke da sai mata annabi sallallahu alaihi wasallam suka ji cewa ga wani abu da da zainab take yi masa musamman hafsa da aisha suka ji cewa ga wani abu irin kishi da mata tana yi masa wata kyautatawar da su ba su antara ba wataƙila wannan ya sa ta ƙara samun fada sama da shi sai suka ce to shikenan idan ya zo mu haɗa baki mu ce mun ji kana warin magafi magafi wani abu ne kamar kamar ne kamar lamurji ne ake yin sa amma yana da wani kan wari wari kamar lamurji ne na larabawa amma yana da wari wari haka maimakon su ce sun ji kanshi ko wani abu sai suke cewa kamar ka sha magafi mun ji ka kana wani wari wari wannan lamurji to sai suka haɗa baki cewa da ya zo kowace zo ɗakin suka faɗi haka shi kenan da ya shigo wajen sai da tuna aisha ta ce a ah, na ji kamar kana kamar ka sha magafin ta ce a ah, zuma da ya sha ya je gudan hafsa ita ba ta ce a ah, magafin ka sha ne to duk da zai ta ce a magafin ka sha to kuma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai tsafta ba ya so ya ji yana shiga cikin mutane ana jin wani abin da ba ya kamata ba to sai ce a zuba ya sha kuma da gaya da sha ya haramta wa kansa zuba wasu ce wannan ne to kuma wasu ce kamar da misali ya rawaito a cikin littafin sa da Abu Dawud da kuma tantala mai kyau cewa wata rana Hafsa ta fita ta tafi dubo gida akwai kuyanga annabi sallallahu alaihi wa sallam mariyatul kifiya sai ya kirawo ta sai ya ainihin sadu da ita a ɗakin Hafsa to Hafsa sai ta dawo a wannan lokaci sai ta ga ainihin da Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito daga gidanta tsaki ke cikin sa a jiki ma'ana yayi wanka sannan kuma ga ita wannan kuyanga sai ran ya kaci har ma a kai ta har ma a kan gadanta wannan sai sa ta ji ba daɗi sai manzo Allah ya lallashi zuciyar ta ce daga yau na haranta wa kaina wannan kuyanga amma kada ki ga wa kowa manzo Allah yana fita harkar mata da ba sa iya rike sirri kawai sai ta kwankwasa garin Aisha ta kwankwasa ta ta cikin katanga ta ana yin magana ta katanga musamman makota Aisha ta ga ana kwankwasa katanga ta ce wani abu ne ta ce albishirinki albishirinki to wani abu ne yake ayi manzo Allah ya haramta wa kansa wannan mariya wannan ku yan gadda ta mahaifiyar kansa Ibrahim wanda ya rasu to wasu malamai sun ce wannan ne ya sa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya ce to tunda har suka haka ya kaurace musu tsawon ainihin wata wata guda to wasu na cewa wancan kisa ya kamata zama ita ce domin maza Allah ya kaurace duk matansa idan da wannan ne ai bai kamata ya kaurace wa duka ba sai zama Aisha da da Hafsa kawai ya kauracewa ya kamata ya zama wancan ta farko ta kisar magafirci ta sa ya kaurace musu ainihin har tsawon har tsawon wata guda to amma wasu malamai suna ganin me zai hana ya zama duk waɗannan suna daga cikin dalilai don haka annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai hakuri mai juriya karon farko ba zai ɗauki wani mataki mai tsanani irin wannan ba sai abubuwa da yawa sun yi ta mai zuwa yau wannan ta yi wannan gobe sun yi wannan gobe sun yi wannan sai ci to za a hora saboda haka ana ganin wannan shi ya fi dacewa da mukami da matsayi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to shi ne sai ya ce ba zai yi rantsuwar cewa ba zai tsara shiga ɗakin ɗakin shi ba har wata guda wa kana kad qala ya ce ma ana bi dakhilin alayhin shahran wa tsawon wata guda ba zai shiga gare shi ba min shiddati mawjudatihi alayhin hina atabahu Allah saboda bacin rai da ya same shi a dalilin da zargi da Allah ya masa ya ayyuha annabi lai ba tuharrimu ma ahalla Allah laka tabtaghi marzata azwaji Allah ya ya zarge shi da cewa dan ne kake haramta abin da Allah ya halatta maka ko dai zuma ko kuma ita waccan kuyanga dan me kake yin haka dan ka nemi yardan matanka to wannan ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi fushi da shi, har sun ga abin da Allah madaukakin sarki zai dinga cewa da shi zuma dan me to shi ne yayi wannan cewa da zai shiga ɗakin kowace daga cikin su ba har tsawon wata guda falamma mazattus wa ishruda da wata ya ishirin da tara da kala ala aisha sai ya shiga ɗakin aisha فبدأ بها يقال بيتا فقالت له عائشة سيسير بن عائشة قلت يا رسول الله إنك كنت أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا فليس أتيت هذه وتبدأ وإنا أسبقنا لتسعة وعشرين ليلة يوم وعشرين ترى ديدا أعدها عبدا إلى نسأة وسوسين سوسين wannan zai nuna maka yadda sai da Aisha take da fara a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam maimakon ta tashi ta yi masa ta yi masa ainihin a a lali maraba ta yi ta kalle shi tana masa ainihin murna da ya dawo a a sai take cewa ma a yaya haka kuma ka ka saba alkawarin da ka dauka ai akwai sauran kwana ɗaya sai ka kula sai ya cika sai da annabi ya ce da ta asharu tis'un wa ishruna wata ishirin da tara malamai suka ce alif wal ta cikin asharu lil ahad asharu tis'un wa ishrun ma'ana wannan wata a 29 bai cika talatin ba ba wani yana nufin kowane wata talatin da 29 yake yi ba asharu huna alif wal lil ahad wato wannan watan 29 ne وكان ذلك شهر تسع وعشرون حتى يدعو الرواية وكان ذلك شهر تسع وعشرين akwai kamata ta hanyar ainihin ah, irabi ta kasance duk a zuwa ishiri wannan watan ya kwana ashirin da tara kwana ashirin da tara ya aka zama ta kala aisha sai da suna aisha ta ce fa'un da na ayatu ta fiye daga nan sai aka saukar da ayon nan da ta ba wa matan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya yi wa nabi kulli azwajika in kuntun da turin nan hayatar duniya wa zinataha فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تريد الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما وأن آية تسوف تكفي ne ba wa matansa zaɓi ya ku matan النبي إن كنا son دنيا ميدا da kawarta wanda ta sa wasu malamai suke cewa abin da ya sa manzo Allah ya kaurace musu akwai wata ruwa da ta zo cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gida sai da Umar ya zo ne sai da Abubakar ya zo ne izini ya shiga sai da Umar ma ya zo ne izini ya shiga sai ya je samu matansa sun zagaye shi suna ta gaya masa bukatu kaza da kaza da kaza da kaza muke so wannan take kaza wannan take kaza wannan take kaza yadda ya ta san halin mata manzo Allah ya yi zaune cikin su kowace tana gana masa bukatunta da listinta to wannan ta sace sai da abubakar ya jawo aisha guri da ta masa fada sai da umar kuma ya jawo ainihin sai da tuna hafsa ya yi ta mata fada a kan wannan to wasu ka ce wannan ya sa manzo Allah ya kaurace mata to amma ina yana ta a ce duka waɗannan abubuwa su suka taru suka sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu wannan horo ba abu ɗaya bane kasancewar sun yi masa sun yi masa irin wannan sau abin nan karo na farko ko sau ɗaya ba zai sa ya ɗau wannan mataki mai tsanani a kansu ba yadda aka san shi mutum ne mai hakuri mai juriya to amma a gudun yayi tsanani mai tuwa ana buƙatar wanda yake shugaba a guri ya dau mataki domin abin ya daina mai saboda yin haka zai zama tarbiyya zai zama jiki kuma wasu kuma ma za su taso su koyi da wanda ya kamata a gyara abin to shi yasa annabi yake to bara ya ɗauki wannan mataki dan tarbiyya to shi da Allah yake cewa ya ku matan annabi in har duniya kuke so da kawarta to ka gawa ka gawa matan ku ya annabi sallallahu alaihi wasallam in duniya suke so da kawace kawacen duniya ka gaya musu ku zo fa umatti'kunna in ba ku abin jin daɗi da za ku je ku ji daɗin rayuwar duniya da wace a ba wani kaso na dukiya ta je ta kai abin da za ta yi da shi ka ji daɗin duniya wa usarrifkunna sara'an jamila in sake ku saki mai kyau ba mu rabu ainihin cikin rigima ba in yi muku saki mai kyau in ba ku wani abu ba ku je ku juya ku yi jari ku zama masu kuɗi wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu in kuma Allah da manzon sa kuke so wa darul akhirah da gidan lahira zaman ku da min zama ne da Allah da manzansa zama ne da san a samu abin da za a je lahira da shi na guziri to fa inna Allah ada lil muslimati min kulli ajrin azima ku sani Allah ya tanadar wa waɗanda duk suka kyautata daga cikin su Allah ya tanadar musu lada da yawa wato ko ba ka annabi daban kuke da sauran matan kamar da Allah ke da jarisa annabi lakin da ahadin bin nisa ko ba kamar sauran mata kuke ba saboda haka idan kun yi laifi ana rubanya muku in kun yi aikin lada ma to ana rubanya muku sama yadda ake ba kowace irin mace saboda haka ku da musamman ne na gaban kuke ba kamar sauran mata kuke ba to wannan ita ce ayatul taqyir ayat da Allah ya saukar dan ya ba wa mata annabi gadi Allah suke so da sa ko duniya suke so to shi ne take cewa fa unzilat ayatul taqyir sai aka saukar da ayar ba da gadi فبدأ بي أولا فبدأ بي أولا sai ya fara da ni farkon mace daga cikin matansa faqala yace da ni in sai da ku da Aisha inni ki laki amran zan ga miki wani al'amari bai girma wala alayki an la ta'jili amma ba sai kin yi gaggawa ba ki nusu hatta ta ta'miri a bawai ki je ki nemi ki iyayenki ki je ki shawara da iyaye ki ji me za su ce game da abin da zan gaya miki qalat qad a'lamu anna abawayya lam yakuna ya'murani bi firaq bi ta ce ni na san a'a iyaye na ba za su ce in rabu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun maƙala sai ya ce inna Allah jalla guna'uhu Allah mai buwaya yana cewa ya ayyuha annabiyyu kullu azwajika ya karanta musu ayan nan har zuwa fadar Allah fa inna Allah hada bi muhsinati min kulli ajran azima qultu da ta ji ayar da abin da Allah ya ga musu na zabi sai ta ce a fi da astamiru abawaya yanzu akan wanda ne sai na shawara da iyayena tsakanin Allah da manzansa da gidan lahira da kuma duniya da jin daɗin ka sai na je na nemi shawara da iyaye na wanne zan zaba fa inni uridu Allah wa rasulahu wa daral akhir ni Allah nake so da manzansa da gidan lahira fa tarkuhu sai na zaɓi aiki sallallahu alaihi wasallam sun ba kayyana nisa'ahu sannan manzo Allah ya je ya ba wa matansa zaɓi gaba ɗayan su fa kunna mithla ma qalat Aisha dukkanin su suka faɗi irin maganar da Aisha ta faɗa kowace ta ce yanzu sai na je na nemi shawara ni na zaɓe ka Allah da manzansa da jiran lahira na zaɓa wannan shi ne karshen hadisin da aka kasance mana ne su shi a cikin littafin mu cikin ɗan sassarurruka kaɗan abin da zai mu koma mu ji irin amfanin fawa'i ko fa'idoji da malamai suka ciro daga cikin wannan hadisi mai tsawo don ba za mu sake dawowa ta kansa ba a cikin wannan littafi na farko malamai suka ce a cikin wannan hadisi za mu ga a za a iya tambayar malami game da wani abin da yake da alaka da iyalinsa idan har a cikin sanin wannan akwai wata sunna da za a iya kiyayewa wato a san ya yake gudanar da wani abu da ya shafi iyalinsa domin a karanci wannan abin daga gare shi duk da cewa al'amarin ya shafi tsakaninsa ne da iyalansa a cikin wata hadisi mun ga wannan sannan kuma sai tawqirul halimi wa ma'azati a cikin wani hadisi akwai inda muke ga yadda ya kamata a girmama malami kuma a ga sa kada a yi masa tambaya irin tambayar da za ta sanya shi yayi yi fushi har ko da yaushe a dinga yin la'akari da lokacin da ya kamata a yi masa tambaya da kuma yadda za a yi masa tambayar ba tare da ransa ya ɓaci ba kun ga yadda sai na Abdullahi bin Abbas ya yi ta bibiyar sai da Umar yana so ya yi masa tambaya kwarjinin sa ya hana masa tambaya yana da kada yayin tambayar da za ta tunzura sai da Umar kuma tun daga wannan lokaci ya zama na a ya fa'idan tuwa ko sai da Umar ya da fa'idan da shi kuma da komai na ilimi saboda sai da Allah dan Abbas manzo Allah ya rasu yana yaro karami saboda ka ya dinga bin bayyana manyan sahabbai ne yana tara ilimin da suka kwaso daga Annabi sallallahu alaihi wasallam daga wajen idan har yayi abin da suka bata da sun da Umar to shi kenan dukkan wani ilimi da sai da Umar yake da shi wanda yake daga Annabi sallallahu alaihi wasallama shi sai da Abbas sai da Abbas ba zai samu ba to shi yasa sai yake bi shi a hankali a hankali don kada ya bata masa haka ya kamata dalibin ilimi ya zan tare da malamin sa kada ya je ya masa tambaya tambayar da za ta tunzura shi ta ragana shi tambayar da za ta tashi su fata daga nan kuma ya asara ilimin sa to sannan kuma a cikin wannan hadisi za mu iya ganin yadda ya kamata a dinga mura'atu muru'a shi kansa mutum ya kiyaye sa yana da kyau da a ce sai da Abdullahi dan Abbas ya yi wannan tambaya mutuncin da yake da shi da matsayin da yake da shi wato da ya yi wata tambaya da ainihin za ta sa sai da Umar ran shi ya baci wataƙila wannan ya zo masa da mutunci kun ga san yadda Abdullahi dan Abbas yake da mutunci duk da zamantowarsa yaro dan kankani amma sai da Umar yana mutunta shi yana girmama shi to da a ce ya je ya yi wata balababiyar daga nan mutunci da ya to kuma ba zai ƙara samun wannan mutunci din ba to yana da kyau har kullum mutum da yake da mutunci ya yi kokarin tsara sa shi yasa ibnu abbas ya yi ta bin abin a hankali tsawon shekara guda da shi abin yana damun shi yana tuka masa rai to amma ya dau ya hakuri har sai ya samu lokacin da yake ganin yanzu ya dace wannan tabbaya haka nan a cikin wannan hadisi za mu fa'idantu da cewa ba daidai ba ne a dinga tsananta wa mata tsanani mai tsanani wato ba daidai bane a dinga tsananta musu kwanar da gaske yin haka ya saba wa koyarwa ta shari'a annabi sallallahu alaihi wa sallama ku duba yadda ya hakura da irin kabi'ar da matansa suka ɗauka duk da cewa ba dukan su bane matan madina amma sun ɗauki ɗabi'a irin ta matan madina kuma ya hakuri da su akan haka lokacin da dauda umar ya zo yake gaya maka da abin da ya faru tsakaninsa da matarsa a gida mai manzo Allah yi murmushi lokacin da ya gaya mata abin da ya faru tsakaninsa da Hafsa ko kuma tsakaninsa da Ummu Salama a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yi murmushi da a ce wani abu ne na saban Allah ya faru manzo Allah ba zai murmushi ba ashe ta ga anan ba ki shari'a bane jurewa da hakuri shi ya kamata Adamu. har a nemi a fitar da su matan daga ɗabi'ar su ta mata to wanda ya saba wa shari'a haka ne a cikin hadisin mu ga yadda uba ya kamata ya dinga tarbiyyar, yana tarbiyyar ƴarsa yana ladabtar da ita da magana yana ladabtar da ita ta hanyar wa'azi yadda zai gyara ta kun ga na Umar yana jin abin da ya faru sai ya zarga zuwa ga ƴarsa ya zauna ya kai mata wa'azi kuna kina ba ta tsoron Allah ya hushi da hushin manzansa ki daina rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam hushi ki daina kaurace masa ki daina yawan matsa masa da bani bani da abin da kike so ki ne kada ainihin ganin waccan mai kyawa abin da kike ke ba ki ce ki da sauran maganganun irin wannan na yayi masa tarbiya har kullum uba haka ya kamata ya kasance tare da isa ba ya dinga duka ka ba akan abin da kake yi sai kokarin kullum ya yi ta tausarta yana yi mata maganganun da za su zama ah, gyara ne da halayenta haka nan a cikin wannan kista za mu ga wato ba laifi idan mutum ya yi tambaya wanda za a iya ba shi tambaya na a takaice kuma ya gamsu da wannan tambaya ko ansar wannan tambaya da ya yi amma kuma a ƙara masa ta hanyar ba shi wani dogon labari wanda labarin zai zamo a matsayin sharhi da bayani kan tambayar da ya yi wannan ba laifi ba ne. kuma ma haka ya kamata ga mai ilimi musamman ba in ya fuskanci cewa shi wannan ɗalibin da yake wannan tambayar zai so ya ji wannan tsarin bayani duk da cewa ibn abbas da ya zo tambaya kawai abin da ya tambaya shi a gaya masa waɗanda mata ne Allah ke in ka tuba ila Allah fa kasa da inna ba a daga Umar yana iya gaya masa aka ɗauki an sai da tuna haka ce da Aisha lokacin da kaza kaza aka ɗauke ba shi labari amma sai ɗauko masa wani labari har ma da yake suke musanyan ainihin zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da halartar majalisinsa da karatukansa da kaza da kaza ya ɗauko kissa ne mai tsawo ne ta gaya masa don ya san cewa Abdullahi dan Abbas a lokacin ɗalibin ilimi ne mai buƙatar ya san waɗannan abubuwa domin za su amfane shi a rayuwarsa don haka sai sai da umar ya ci gaba da gaya masa waɗannan abubuwa to babu shi malami idan an masa tambaya ya ga cewa ƙari a kan tambayar zai amfani shi mai tambayar to babu laifi ya ƙara amma idan ya zan ƙarin da zai yi masa zai kawo masa rikicewa a fahimtarsa to bai kamata ya ƙara masa komai ba ƙarin da zai a buƙata yana da kyau ya ƙara masa ina muku misali da hadisin al-ma'u huwa at-tahur ma'uhu al-hayy baytuhu hadisin Abdullah ibn Mujahid wanda ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya inna kunna narkabu al-ba'ra wa nahmilu ba'da al-qalil min al-ma' fa idha tawaqqa'na biha atashna afa natawaddau min ma'in bahr فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل بيته shi wannan mutum da yake yawan safara a cikin ruwa har ta saba hada hada a ruwan ta yana yawan hawa abun hawa a nan ruwa ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam yace mu muna yawan tafiye tafiye cikin ruwa muka dauki guzurin ruwa tare da wanda za mu sha saboda kusa ke su ba ruwan ka zarfi ne da shi ko kishi ba zai shawo ba to suka ɗebi ruwan shan da za yi amfani da shi a halin tafiyar su lokacin da suke cikin ruwa to yake idan lokacin sallah yayi duk sanda lokacin sallah yayi muka alwala da wannan ruwa to fa zai tsare mu dawo muna jin kishi ba ruwan da za mu sha ma'ayin alwala da ruwan wannan teku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai wannan teku ruwansa mai tsarki ne wato mai tsarki ne ko mai tsarkakewa ne shi ne ma'anar tsaro sannan yake mace a cikin bai ta tudu mushen mushen ba da yake cikin ruwan halal ne ku ce haka bai tambaye shi batun mushe ba shi dai batun ruwa ya tambaya amma kuma a cikin jawabin sai aka kara masa wata tambayar da wata hansar da bai tambaye tambaye ta ba wannan yasa malamai suka ce idan shi ne ba da ansa mai ba da fatawa ya kula cewa shi wanda ya fatawar ya bar wani abu muhimmi da shi baya kamata ya tambaya a kansa dan zai buƙaci dan zai buƙace shi wata rana to sai ya gaya masa ko da bai tambaya a kai ba domin mutumin da yake shiga ruwa zai buƙaci ruwan da zai sha wata rana zai buƙaci abin da zai ci to in ko zai buƙaci abinci wannan wannan kifi da za su kama wata rana za su fito da su kuma a mace to yaya su ko kai su ci inda zai nuna mana cewa mutumin da ya yi istishkalin tahuriyar ma'ul bahr yake ganin ma'ul bahr ruwan teku shin ta yi amfani da shi da harkar ibada ko ba a yi ba min ba da aula an yastashkila lautatul bahr wannan shi ya fi dacewa a ce kuma ya yi shakkar abin da yake cikin ruwa idan ya zama shi ko an fito da shi ya mutu sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi tafiya hadisi abu ubaidah ibn jarrah sun yi tafiya ainihin yunwa ta kan musu sosai suka rasa mai yaya za su yi to suna tafiya sai suka ga ruwa ya turo irin katon kifin da ake kira al'amba irin katon kifin da ina tura suna ce masa shek ne ko abin nan shako kato ruwa ya turo su waje ga mutu saboda haka sai suka gan shi gashi dan wani wani gari wato wani kaya ne guda domin yadda Abu Ubaidah ibn Jarrah yake sifantawa yake cewa hatta mahayin doki zai je wucewa ta tsakankanin sa ka hau doki ka bi ta karkashin kayan ka kauce shi ne sai suka ce to fa ga fa damar ta samu ga fagwas da kifi iya cin mu wasu suka ce a to ai mushi ne a ci wasu suka ci wasu suka ci suka ce tun da ne mushi ne su ba su sani ba har sai suka zo suka ga wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama annabi ya ga musu cewa halal ne su to kaga idan manya manyan sahabbai irin su Abu Ubaida ibn jarra, a cikin su an samu waɗanda suke ganin a ciki bayan ya mutu ko ba a ci ba kaga min da aure irin sa Abdullahi Mujlaji wanda wata kila wanda can dan kasuwa harka kasuwanci sani a gaban ka kawai sai matsala ta samu yake wa yi tambaya kamar yadda ya faru kaga shi ne ya cancanta a ce ya samu matsala game da idan ya ga titi ba ta ce ko wani abu to sai ba za Allah ya gaba kasuwar sa zuwa ga san wannan hukunci to shi ne sai ya ga masa ai a ta ma kifinsa ko kuma duk ba wani abin da yake rayuwa a cikin ruwa idan ya mutu baya bukatar sai an ce sai an yanka shi a iya cin sa aka a mutum sa to sai ta da Umar ya karawa Ibn Abbas bayanin da bai tambaye shi ba Kada a cikin hadisin za mu ga yadda ya kamata ɗalibi ya dinga ganin tarjinin malamin sa kuma yana tawalu gare shi sannan shi ba malamin ya zama yana hakuri akan tambayoyi da ɗaliban su za su yi masa ko da kuwa tambayoyin yana gaba haka ya kamata su yi su ba ya dinga jurewa akan wannan shi yasa lokacin da sayyidina Umar a lokacin da sayyidina Umar ya ji tambayar Ibn Abbas me yake da shi da laka ya Abbas abun mamaki gare ka ya Abbas wato yana da a matsayin Ibn Abbas ya kamata a ce ne ya wuce wannan yadda yake da harka da tsarin sanin abubuwan da suka shafi alkur'ani da tafsiri da sauransu a ce har zuwa yanzu bai san wannan aya ga wa ta sauka ba to amma duk da haka bai yake game da labarta masa abin da yake akwai kuma wannan hadisi a ciki zamu ga ya halatta kenan idan mutum ya zo gidansa ya buga kofa wato ba kuskure ba ne idan mutum ya zo yana son a yi masa izini ya doka kofa kun ga wannan mutum da ya zo yana son ya samu shiga ga asaita yana son ya samu ganin sayyidina Umar buga kofa yi kuma yana magana yana magana yana buga kofa har ma yana bugawa bugawa mai tsanani don tsammanin su ko da Umar ma bai ji ba to babu da a idan ya san cewa in ya yi sallama ba za a ci shi ba to ya buga kofa in za a je shi ta hanyar sallama to shi kenan sallama ta wadatar idan ba za a yi shi ba sanin cewa gidan yana da zurfi ko kuma a a yi sallama ka tsaye ta biyu sai yake tsammanin cewa sallamar nan da ya ba a yi shi ba to ya iya buga kofa a farko. wanda ya halatta sannan su yana nuna mana halaccin iyaye maza su shiga gidajen ƴaƴansu mata ko da ko ba da izinin mazajen ba ko ba haka ba ina za mu fa'idanci da wannan cikin hadisi sai ta umar da zo da nemi izinin Allah sallallahu alaihi wasallam da zai je ga ɗan sahabba sannan kuma a hadisin yana nuna mana wato irin ladabi da Allah madaukakin sarki ya ba wa Abdullahi dan Abbas tun ne mai ladabi mai sanya ya hanshi a gaban malaminsa da kuma kwaɗayinsa don a san dukkan abubuwan da suke da alaƙa da tafsirin Alƙur'ani. sannan a cikin hadisin za mu ga yadda ya kamata a ce mai neman ilimi yana neman ulul islam ita abinda malamin akwai abinda malaman hadisi suke cewa al-isnadu al-ali wato ka ji magana daga tushenta ko kuma ka ji magana amma ba da wata doguwar kalkala ba idan aka ce wani ya faɗi magana idan za ka iya zuwa ga wanan nan ka tambaye shi ka ji magana daga bakinsa to haka ya dace haka ya kamata wannan shi ya fi falala ko ilimi ne aka ce malam wani yana fatawa da kaza malam wani inda yana da rai in kai mai kwaɗayin ilimi ne to yana da kyau ka je ka samu malamin ka ji fatawar baki da baki ka ji ta daga wajensa ya fi da ka dinga nakaltarta ka dinga ɗaukan ta daga wani wanda yake daga wajensa wannan shi yake nuna kwaɗayinsa ga ilimi malamai suna fifita wannan musamman wajen ruwayar hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna kan al-isnadul ali al-isnadul ali ko yaushe salsala tsakanin mai ruwaya zuwa ga manzo Allah ta zan mazaje ne kadan to an fi zaton cewa wannan salsalar ta fi zama ingantacciya saboda idan mazajen suka yawa kun san koyaushe akan yawa kuma yiwuwar a samu kuskure cikin nakalto magana da za ta faru wato istibali na a samu kuskure yiwuwar a samu kuskure to sibiliki da a samu kuskure cikin magana za ta dinga karuwa domin idan na za ka fi magana wanda ya ji ta daga waje na ya tashi zai maimaita ta ba lalle ne ya maimaita ta da irin kalmomi da haruffa da ainihin sanar da na bayar da ita ba da sigar da na ba da ita ba ta yiwu ko ya rage ko ya canza kalma ko ya kankamar ko ya jinkirtar ko ya wani abu irin wannan to shi ma wanda zai ji daga wajensa sai ya sarrafa tashi haka shi ma na ukun sai ya sarrafa na hudu shi ma sai ya sarrafa kaga idan aka je kafin a je mutum goma in ka zamo maganar ka asali kai kwatanta ta da da ita bayan ta zo kan mutum na goma ya za ka mutum jikin ji ya za ka mutum jikin ji wani ya ce idan kana so ka gane irin wannan ya yi misali da ainihin hannunsa ya ce wa ɗan uwansa kawo hannunka sai ya buɗe hannunsa sai ya ce ya saiti da ni hannun ke zama daidai da saitin hannuna shi ma ya ko hannunsa ya zama saitinsa daidai wa daidai ya ce to juya na bayansa shi ba ku yi saiti da shi ya juya shi ba ya leko suka yi saiti ya ce shi ba ya juya ya samu na gabansa haka har aka zagayo kan na farko kafin a zagayo tun yana haka sai ga hannu ya koma haka dan wancan na farko kafin ya mika wa na biyu sai hannun da saboda ba zai tsaya yadda yake ba ya ɗan rawa sai ya ɗan buɗa shi ma wancan na gaba in zai yi sai ya ɗan buɗa haka kafin a dawo kan na farko sai ga hannu ya abin nan ya haka da ya karu da yawa to haka magana take a hankali a hankali sai da wanda yana dan kara wanda yana dan kara wanda yana dan kara kafin a ce ne sai ka ta dawo wata magana ta buwa kai kuma ta tushenta ko tushen da ya fi kusa da tushenta ko tushen da ya fi kusa da tushenta haka suke shi yasa Abu Zur a lokacin da da zai rasu ake cewa bai kafi sha'awa ko a yana cikin kakari na mutuwa ake cewa me yake so sai ya ce yana kan albaitul ali wal albaitul albaitul albaitul ghali wal isnadul ali yana son gida mai tsada da kuma isnadi wanda yake madaukaki wato maganar da take babu tazara tsakaninta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu tazara mai yawa to kun ga Abdullahi dan Abbas idan muka koma ga wannan kissa za mu ga ya tsaya ya zauna wani lokaci mai tsawon shekara guda yana jiran ya samu wata dama a gurin sayyidina Umar dan ya ji labarin wannan kissa alhalin yana iya zuwa ya samu wani wanda zai iya yi wa sayyidina Umar din tambaya ba tare da yana jin ba sayyidina Umar ba ya iya zuwa gurin wani babba ko cikin tsare ko sayyidina Umar din ko wani babba wanda ba zai ga haiba sayyidina Umar ba ce ni kuwa wala ina so in yi wa sayyidina Umar tambaya kaza kaza amma yana bin ba, ko za ka tambaye min shi an gane ko ko za ka tambaye min shi ka tambayo ka zo ka gaya mu in aka yaka an samu wasu ko ba a samu ba kun ga isnadi yayi waka to sai ya ta akuri shi ya fi so ya ji abin daga majiyarta ta ainihi ya ji abin daga tushe sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke da kwadayi wajen neman ilimi kwaɗayi ka duba abu ɗan kai kana ga za ka gashi kamar ɗan karami amma ka duba yadda sayyidina ibnu abbas ya nace masa sannan kuma ku duba yadda shi kansa sayyidina umar da shi wannan mutum suke ainihin musayyan zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya je gobe wanda suna wakiltar juna wanda ya wakilci wanda saboda kwaɗayin kada wani abu na ilimi ya kuce musu da kokarin sanin irin wani hali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ciki waɗanne abubuwa yake aikatawa sannan kuma wata hadisi yana karantar da mu cewa yana da kyau mutum ko yana neman ilimi ba laifi ainihin ya ware wani lokaci kuma da zai dinga neman abinci ga kansa da iyalansa musamman ma yana da iyalai musamman in yana da iyalai. wataƙila in ba shi da iyali in ba shi da iyali ya iya haƙuri da abin da ya zo masa amma inda iyali to akwai haƙƙin iyali a kansa kada neman ilimi ya hana shi zuwa neman abincinsa kada kuma neman abincinsa ya hana shi zuwa ilimi dole ne ya zama ya yi balan tsakanin waɗannan abubuwa guda biyu yana neman abinci yana neman ilimi shi yasa za mu ga da dama daga cikin malaman hadisi akwai wanda da dama sun ba shahara da da sana'a ka ji wani albazzar ko albazzar ka ji shi ko alqattan haka dai zaka ta jin alhayyar kowa yana ana faɗar sana'arsa hela wanzami wani dan kasuwa akwai manya-manyan malaman hadisi da suka shahara a duniyar hadisi suka zama ainihin fitattu kamar irin su Abdullahi bin Mubarak Abdullahi bin Mubarak babban dan kasuwa ne kusan yana yin kasuwanci dan ya ciyar da abokansa malamai kamar irin su Malik kamar irin su Layth ibn Sa'ad kamar irin su Fudayl ibn Iyad a Makka yakan yi kasuwanci domin ya tara abinda a shekara zai ba su su rike kansu saboda haka ya kasa ainihin lokutan shekararsa gida gida uku kaso na farko yana abin nan yana neman ilimi kaso na biyu yana karantar da ilimin kaso na uku kuma yana fita jihadi haka abdullahi dan abdul mubarak ya kasa ainihin shekararsa gida uku idan ya zama da ɗalibul ilmi bai samu wanda zai ɗauke masa ba to yana da kyau ya nema ta yiwu a samu wani ya ɗauke ma wani ya ɗauke masa ɗawainiya da al'amuransa to shi kenan wannan ya kamata ya waje ma ya ainihin ba da lokacinsa gaba ɗaya wajen neman ilimi kamar shu'ubat ibn hajjaj da kuke ta yawan jin sunansa wanda bajimin malami ne shakundum ne a harkar hadisi to wannan malami ba ya da wata ma sana'a shi da yake akwai dan uwansa shi yake sana'a shi yake ciyar da shi har ya mutu shi baya komai saboda dan uwansa ya dauke masa in aka samu haka shi kenan in ba a samu haka ba to sai a dinga fita ana nemowa kuma ana ainihin musamman idan da iyali a ƙarƙashin mutum in ba iyali ne mutum ya ga zai zama abu huraira yana zama Allah ya baku musamu ba laifi shi kansa abu huraira tun bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallama wannan makarantar ta annabi sallallahu alaihi wasallama an rufe ta ya zama na kuma ya kwashi abin da ya kwasa sama da yadda kowa ma ya kwasa cikin sahabbai sama yadda muhajiru da yan kasuwa suka kwasa sama da yadda al'ansar wato mutanen madina waɗanda suke manoma suka kwasa ya fi su hadisai don haka sai dai a zo su a ji ba shi ya tafi nema ba don haka tun daga wannan lokacin kuma ya zama ɗan kasuwa har ma aka ba shi wani yanki aka ba shi gwamna a Bahrain lokacin sai da Umar aka ba gwamna a Bahrain ya auri wata mata mai kuɗi ana ce da ita Busra saura kada ɗauka rayuwar Abu Huraira duk ta kare Allah ya ba ku samu a da ƙarshe ya zama babban mai mulki har ya rike gwamna har kuma ya auri mai kuɗi har sun hayayyafa saboda ka abu huraira shi ma da ƙarshe ya yi kuɗi to babu laifi a samu irin wannan sannan a cikin wannan hadisi za mu ga yadda yake wato masu kwaɗayin ilimi hatta a kan hanya ma kokari suke su samu wani abu da ilimi ka duba wani dogon hadisin ba a ina aka bayar da shi a kan hanya ne ba ya ratse kawai zai kama ruwa amma aka ɗauko wannan abin kun gan shi gashi har yanzu karanta shi muke sati sati abin da sati na biyu kenan darasi na biyu kenan to duk akan hanya aka yi wannan karatun gaba daya saboda haka ɗaliban ilimi suna iya mubahasa ko akan hanya ne ko suna tafiya ne ko a cikin mota ne su ɗauko wani abin da ya shafi ilimi su tattauna kai me ka karanta ne me na karanta me ka fahimta me na fahimta wannan shi yake nuna kwaɗayinsu ga wannan ilimi din shi yake nuna cewa su sun ainihin cika sifa ta ɗalibin ilimi ta ɗalibin ilimi suna buƙatar su san ilimi suna buƙatar su yi ilimi din sai sa za mu ga cikin malamai akwai wanda yana tafiya yana karatu da littafi a hannu khatibul bagdadi kamar yadda ainihin ibn al-jawzi yake faɗa a littafin sa a tarjamar sa a cikin al-munsarif yake cewa al-khatib al-baghdadi ya kasance yana tafiya da littafi a hannunsa yana karantawa yana tafiya yana tuntube yana tafiya yana karatu yana tuntube akwai akwai al-fathu ibn khaqan waziri ne waziri ne na ɗaya daga cikin sarakunan daular abbasiya amma kuma malami ne musamman a babin da yake na ruga. to bayan an bashi wazirtaka an san waziri zai zo fada kulle ya zauna tare da sarki idan wasu abubuwa sun zo na shawarwari ya bada shawarwari ya bada shawarwarin sa to amma al-fathu ibnu khaqan wannan wazirci bai hana shi karatun sa ba don haka sai ya zo ya zauna lokacin da ya ga sarki ya dan fita ya dan shiga gida ko ya shiga bandaki sai kawai ya dawo littafin sai kama karatu sai sarki ya zo sai bai da karshen sai to baya so dai zaman gaba ɗaya da fi banda hidima ga sarki ba a zinde to wannan shi ke nuna kwaɗayinsa da ilimi don haka a kowane lokaci ɗalibin ilimi yana iya ribata sai ya karu da ilimi sannan kuma za mu ga yadda Umar lokacin da ya ratse ya je ya biya bukatarsa istijmari yayi sai kuma da ibnu abbas ya zo masa da ruwa sai ya alwala a kenan idan ya san cewa ruwansa da yake dauke da shi zai masa karanci ba zai biya masa bukatarsa ta ya yi tsarkin ruwa da shi ba kuma ya yi alwala to ya iya barin shi dan alwala din ba wai ya yi tsarki da shi ba ya zo ya yi taimama sai ya bar shi dan alwala ya yi kuma tsarkin duki wannan shi ya kamata kada ya je kai shi ba zai iya zama da istijbari ba yana da ruwa gare ya yi tsarkin ya dawo ya alwala ya dawo ya yi ba ya fifita tsarkin akan ba a akan alwala wannan ba shi ne yake da yake da falala ba ba shi ya kamata ba kamata yayi ya ya aje ruwan dan ya amfani da shi wajen alwala haka sai na Umar yi. sannan a ciki zamu ga yadda sai na Umar ya faɗa abin da yake da alaka da kansa tsakaninsa da wannan mutum da abin da ya faru gare shi da iyalansa da abin da ya faru gare shi da tsakaninsa da da mata annabi sallallahu alaihi wasallam da ƴan sahabbansa ya faɗi wannan duk da cewa sirri ne tsakaninsa da iyalansa abin ya faru amma ya gaya wa ibnu abbas domin akwai karantarwa a ciki ashe ba laifi idan malami yayi wannan duk da cewa a ciki akwai abin da haka kawai ba za ka so ba zai so ka sani ba musamman irin abin da matarsa ta yi masa wa zai so ya san yadda matarsa take masa ake masa a gida ba kowa zai so wannan ba to amma kasancewar akwai karantarwa a ciki sai ya yadda ya gaya ma wannan ɗalibin nasa sannan kuma ya gaya masa wani abin da yake yi shi da abokinsa wani abu daga cikin ayyuka masu kyau ayyuka na gari ta yadda suke musanyen zuwa ga annabi gurin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya je wanda ya je gobe kun ga wannan al'amal salih ne a kaida mutum baya faɗar irin abin da yake yi na na kirki yakan bari wasu su faɗa to amma a cikin nan akwai maslaha ga ya faɗa din musamman ma idan yana buƙatar ya kawo labari cikakke shi yasa ya ɗauko labari cikakke tun daga lokacin da wannan mutum ya ɗauko tun daga lokacin da yake bayanin yadda wannan mutum suke ainihin yar canji zuwa yar canji zuwa ga majalisin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam sannan hadisi yana koya mana yadda ya kamata mu yi hakuri da mata a mu ɗauke idan mu mu rinsa idan mu daga yadda ainihin wani lokaci za su yi mana magana mu ɗauke kanmu daga irin abin da zai fito daga wajensu na kuskure a a matukar abin dai bai shafi addini ba idan ya shafi addini abin da yake ciki ya shafi hakkin ubangiji to kada bai shiru shi yasa lokacin da ya ji abin da hafsa take yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama yake ganin wannan zai jawo mata asarar duniya da lahira sai ya tafi ya tafi gurin ya kuma gargade ta yake cewa ta ji tsoron kada Allah ya fushi da ita saboda fushin manzon sallallahu alaihi wasallama sannan wannan hadisi a cikinsa za mu ga halaccin wanda yake shugaba a lokacin da yake kadaita da kansa ya halatta ya zama akwai wanda yake masa gadi wanda zai tsaya a kofa duk wanda zai shigo ya je ya nemi izini kamar sakatare ya je ya nemi izini a ga a bashi izini sannan ya shigo akwai hadisin Anas na matar da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ganta tana kusa a wajen wani kabari har yake cewa da ita innama sabru inda sadmati ula ka yi hakuri kuma hakuri dama ana gane shi ne lokacin da musiba fatsam ta faru ta faru ga mutum a lokacin ake fahimtar sa. ta juyo ba ta gane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa dan ba kai ya samu ba abin da ya same ni dan ba kai ya samu sai ta ji ga iya sai da ya wuce ya tafi abin sa sai aka ce mata ke manzo Allah ba kika ga wannan magana sai hankalin ta kuma ya tashi sai ta tafi ta je ta samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gida shi ne take cewa ta zo thumma ja'at ilayhi falam tajid lahu bawabi ta zo ta samu ba wasu wanda suke gadi shi kai sai ka shiga gare shi malamai suka ce wannan za a ɗauke shi ne akan wasu lokuta wanda daman yana zama domin sauraron buƙatar mutane to a lokacin baya buƙatar kuma duk wanda zai zo sai ya nemi izini tun da ya zo ya zauna ne saboda buƙatar haɗuwa da mutane ya saurari matsalolinsu amma lokacin da yake banta da kansa domin tuntun tunun wani abu ko dan wani abu da ya faru gare shi to a wannan lokacin ba laifi ya kasance akwai wani gawwa wani wanda zai tsaya kofa idan an zo ya je ya nemi izini ya nemo masa izini sannan a shigo za mu ga hadisi Abu Musa al shi ma haka yake nunawa wanda yake cewa la akunan da gawwa ba Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-yau wata rana sai ta Abu Musa al-Ash'ari yake cewa kawai sai ya ji cewa ya kamata yau ya lizinci annabi sallallahu da wasallam tun daga sati har har faɗin rana shi dai yana so yau ya ga gaba ɗaya ya kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam bai ji ko ina ba ke ce la alzamanna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yau ya tafi gida ta ce ai manzo Allah zai fita ya je masallaci aka ce ai ina ya tafi aka ce ai yayi wajen ba shi ne ya je sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin wani lambu shi ne yake cewa la aqulanna bawwaba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a yau zan zama mai yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gadon kofa duk da ba manzo Allah ya sa shi ba amma kuma bai hana shi ba domin lokacin da sai sayyidina Abubakar ya shigo sai da ya zo kwankwasa kofa sai Abu Musa al-Ash'ari ya ce ala rijlika man bil ba waye a kofar nan yake kwankwasawa dan ta ya je sai ya ce da shi Abubakar Abubakar Abubakar ne to shi ne sai ya je ya gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ga sayyidina Abubakar nan yana kwankwasa kofa a ba shi izini manzo Allah ce ba shi izini ya shigo kuma kai masa bishara da aljanna Abu Musa al-Ashari ya bar dan uwansa yana yin alwala zai biyo shi zai biyo shi inda ya zo sai yake cewa in yuridillahu bi fulanin khairan ata bihi in har Allah ya nufi wala da alkhairi zai zo da shi nan domin ya ga irin garaba ta ake samu an ce sai da Abubakar a ce ya shigo a yi masa bishara da aljanna can sai ga sayyidina Umar ya zo ya kwankwasa kofa Abu Musa al-Ash'ari yace ala rizqika dan dakata man bil ba wa yake kwankwasa kofa yace Umar ibn Khattab Umar ne sai yace to dan dakata sai dai ya ga wa manzo Allah ce ga sayyidina Umar yana kwankwasa kofa ya shigo manzo Allah yace ka ce da shigo ka ce masa ya shigo idan lahu wa bashirhu bil janna ce ya shigo ka ce masa shi dan aljanna kai masa bishara da wannan abu musa al shari ya sake cewa in yi lahu bi fulanin khairin ce wa da in Allah ya tushe da alheri yau dai zai kawo shi nan gudu da ya bar shi da alwala zai biyo shi can ya ji ana kwankwasa kofa sai ya zaci shi ne Ya ce man bil ba waye a kofa sai ya ce masa sai sai aka ce masa Usman bin Affan to shi da ce ala risli ka danda ka ta sai da ya koma ya nemi izini gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce a gaya masa ya shigo i'zan lahu wa bashirhu bil janna ala balwa tusibu ka gaya masa kai masa kuma bishara da aljanna amma akwai wani bala'i da zai same shi shi da ya shigo yana cewa alhamdulillah wallahu musta'an wallahu musta'an wannan bala'i shine wato abin da ya faru gare shi a shekara ta talatin da biyar bayan hijira na 'yan ta'adda da suka shiga gidansa suka kashe shi yana karatun alkur'ani to kun ga Abu Musa al-Ash'ari ya zan mai gadi ga Annabi sallallahu alaihi a wannan yini ba tare da manzo Allah ya hana shi ba kaga wanda yake nuna kenan ba haramun bane idan an samu wannan musamman a lokacin da da shi mutum yake buƙatar kadaita saboda wasu al'amuransa kuma malamai suke cewa wannan hadisi ya nuna cewa shugaba yana iya ainihin sha makance kansa ga barin na kusa-kusa ma da shi hatta waɗanda suke jikinsa idan wani abu ya faru gare shi ko wani wanda yake da alaka da iyalansa wanda har ya sa shi kushi ya sa ransa ya ɓaci ya sha maki kansa yana shi yana son hankalinsa ya kwanta don ya fito ga mutane sa a sake kun ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam sha maki kansa hatta Umar radiyallahu ta'ala anhu da yazo bai samu shiga kai tsaye ba saboda haka idan babban mutum ya sha mutunci kansa bai bai da kyau a shiga gare shi ba tare da izini ba ko da ko wanda yake so ya shiga din wani babban mutum ne mai babban matsayi a gurin wannan shugaba sai da Umar yana da babban matsayi a gurin a gurin manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallam sannan kuma a cikin wannan hadisi za mu ga cewa ashe shiru ba koyaushe yake nuna yarda ba ana cewa as-sukutu rida shiru ma yarda ne ba shi ne ake faɗa a hadisi ba game da auren budurwa aka ce in an nemi izinin ta ta yi shiru to wannan ya nuna ta yarda to shi yasa aka ce wasu malamai suke cewa as-sukutu rida in aka gaya maka abu kai shiru ka yarda wasu kuma malamai sai suka juya ka'idar sai ta zama aka sun wannan suke cewa la yunsabu saboda sakitin qaw mutumin da ya shiru ba a jingina masa wata magana idan an yi magana a gaban ka kai shiru ba a cewa kai ma ka yadda da magana domin ta yiwu ka yi shiru don a lokacin kana buƙatar ka yi tunani a kanta ba ka da abin da za ka faɗa na a kan magana ta yiwu in ka nutsu ka yi tunani ko ka yadda ko ka yarda to shirin ka ba yana nufin ba yana nufin ka yadda ba ta yiwu kuma ka yi shiru saboda kana jin tsoro waɗanda suka yadda da maganar sun maka kwarjini ko kana jin tsoron su ko manyan ka ne ba ka iya fitowa karara ka saba musu sai ka ja baki kai su wannan ba shi ke nuna kayan da ba da an fita da kai gefe kuma za ka dinga ɗan surutai kana ɗan guna guna in ban da abin da za a zo a ce kuma abu kaza shi za a yi dan dai kawai an gare aka karfin mu ba abin da za mu iya yi amma ai bai kamata haka ba amma a gurin ka ka cewa komai kaga wannan magana ba za a jingina maka ita ba a gurin ba a cewa kayan da tun da kayi shi ta yi yi shiru ne ne kashiya shi yasa kasancewa malami an yi abu a gurin sa yayi shiru wannan ba shi yake nuna ya amince da abin ba ta yi akwai wasu dire da suka sa yi shiru Allahu a'lamu biha in an bincike shi shi zai faɗi me yasa yi shiru ko dai a lokacin da ake abin bai halarta sa ba bai sani ba alal ne bai halal bane ba zai iya yin hukunci ba sai ya yi shiru ko kuma a'a akwai wasu wanda yake jin yana jin nauyi yayi magana suna nan ko kuma a'a yana tsoron wani mugu a gurin in yayi magana shi a wannan lokacin zai kwashi kashin sa hannu saboda haka sai ya shiru in an koma gefe da shi duk zai iya bayanin me yasa yi da haka dan malami ya rabu an yi abu ba shi yake nuna ya amince da abun ba sai in ya fito ya ce eh, abu kaza da aka yi ai wannan shirin da kuka dan na yadda ne inda bai da ba zai iya magana ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya fita da ya fita daban da sauran mutane annabi sallallahu alaihi wasallam ba a yin wani abin da ya keta dokar ubangiji a gunsa shi baya tsoron kowa baya shayin kowa ba wani wanda zai ji haibarsa akan abin da ya shafi abin da ya shafi haƙƙin Allah saboda ka shi idan aka yi abu a gaban sa ya shiru alamar ya amince kenan alamar ya yadda kenan to amma ta haka malamai suke cewa ba koyaushe ne shiru yake nuna yadda ba gashi anan lokacin da wannan yaro ya je ya gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa sai da Umar yana neman izini ya shigo an shiru yayi bai nuna ya yarda ya shigo ba sai da Umar ko ga shi a tunda kaga ya shiru ka ga masa eh da kaga masa ya ji eh ya ji to shikenan sai ya shiga a'a ai manzo Allah ne inda bai ji ba ai inda inda bai ji ba ai ba zai zai yi magana sai ya koma ya zauna haka aka ya sauku da aka ba koyaushe ne as-sukutu yadullu ala rida ba sannan kuma wannan a cikin wannan hadisi za mu ga cewa wani lokaci shiru ya kuma zama wato mafi balaga mafi amfani mafi falala a wasu lokuta sama da yin magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ce wa yaron ka gaya masa kada ya shigo to Umar ba zai sake dawowa ne bai ba Sayyidina Umar ya samu damar ya nemi izini saboda manzo Allah shiru yayi amma da da manzo Allah ya ce da shi ka gaya masa kada ya shigo to da shi kiran hakura zai ba zai sake cewa aje a tambayo shi ya shigo ba to kun ga anan shirin shi ya biyo Sayyidina Umar falala akan a ce yayi magana ya ce da shi kai ya shigo da ya yi shiru sai sai na Umar ya fice ashe ba wai yana nufin gaba daya ya kore shi ba kenan sannan kuma wanda hadisin yana nuna mai tsaron kofa ko wanda yake hajibi ga wani idan ya fahimci cewa shi wannan da ake da yake tsaransa in ya yi shiru ba yana nufin izini ba to shi ya dauke shi ba izinin ba kaga yaron da ya je bai bar wannan bai bar sai da Umar ya shigo ba bai yi wa sai da Umar iso ba sai ya gaya masa exactly abin da ya faru kuma wannan ya nuna cewa idan ka zo ka samu mutum ko shi kaɗai ne za ka shiga wajensa to ka nemi izinin shiga din kada kawai ka sa kai ganin cewa wai shi kaɗai ne ko shi kaɗai ne nemi izini domin watakila yana cikin wani yanayi da ba zai so kowa ya ganshi a cikinsa ba kuma har ila hadisin ya nuna ana iya maimaita neman izini har sau uku ga wanda ya nema na farko bai samu izini ba domin watakila a cikin karo na biyu ko na uku ya samu wannan izini sannan wannan hadisi yana nuna mana duk wani jin daɗi da duk wata sha'awa da mutum da mutum ya biya ya samu biyan bukatarsa a kanta a wannan duniya to kamar jin daɗinsa ne na lahira aka ga ko masa yake tsotsewa a nan da a ce zai bar wannan to da zai same shi can a lahira wannan tsabari shi ne wannan istinbadi muhibbu dinin tsabari wasu kuma malaman suka ce a cikin wannan hadisi za mu ga kenan talauci ya fi ainihin wadata alala malamai suna ta ainihin tattaunawa da jeje kuce da musanyen magana tsakaninsu akan wane ne ya fi falala tsakanin talauci da kuma wadata wasu su ce mawadaci wasu su ce matalauci a su an samu saɓani wasu suna ganin mawadaci ya fi matalauci falala domin shi mawadaci yana iya yin abin da duk matalaucin nan zai iya yi na ibada kuma yana da doriya akan haka zai iya yin wani abin da shi matalaucin ba zai iya yi ba zai iya amfani da dukiyarsa wajen ɗaukaka addinin Allah wajen ciyarwa wajen tallafawa wajen taimakawa barayu da miskinai da sauransu matalauci yana so yayi wannan ba zai iya ba saboda haka shi mawadaci anan kaga ya bi shi wasu kuma su ce a'a matalauci ya bi domin talaucin nan nashi zai kawar da shi daga abubuwa da dama na shubuha wasu abubuwa da dama waɗanda za su zama masa matsala ga addininsa wanda shi mawadaci a kullum yana bijirar da kansa cikin irin waɗannan shubuhohi ne kuma idan aka je hisabi shi wannan mawadaci za a tambaye shi akan taro da kwabo. shi ko wannan matalauci daman bai tara komai ba ibada yayi dai saboda haka shi ya jakarsa ba a cike take da abubuwan da za a tambaya ba don haka suka ce ya fi sannan kuma yana da wani lada kari a sama da wanda shi mawadaci zai samu domin shi zai yi haƙuri kan rashi a kan babu mawadaci ya samu shi babu batun jarraba a ce yana buƙatar ya haƙuri kaga wancan kuma da zai yi haƙuri yana da wani lada wanda yake gagarumi inda ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab ladan da zai samu ba babu lissafi ba kwata kwata haka zai same shi a dunkule ba tare ma da an lissafa ba mawadaci ba zai samu wannan ba to haka ne malamai suke ta ta kai kawo wanne ne ba wanne ne ba waɗanda suke fifita mawadaci suka ce to ai shi ma mawadaci akwai wani lada na ya yi godiya ga Allah akan ni'imar da ya bashi shi wanda matalauci bai bai samu wannan ba bai ya yi godiya kan shi ko wanda kullum yana cikin ni'ima in ya ya sha ya yi a yi godiya in ya kwanta mai daɗi ya godiya in ya mai dadi ya godiya abubuwan da zai godiya duk sun fi yawa a kan wanda matalauci ke da shi za ka irin wannan dai tattaunawa ta malamai kowa ya kawo hujjarsa wanda ya kawo wanda ya kawo wannan yana daga cikin abin da ake kira modern ilmi wato in an gama da abubuwa masu girma a cikin ilimi sai kuma a zo a tattauna waɗannan abubuwan ƙanana ƙanana ai kawai in ka ɗauki inda abin da ah, faɗar Allah maɗaukakin sarki da yake cewa inna akramakum inda Allah ke shikenan ba maganar talauci ba maganar dukiya dukiya da talauci ba su da mikiyasi a gurin Allah ba takawa ita ce mikiyasi a gurin Allah wa ya fi takawa wancan talaucin sa duk da talaucin sa bai hana shi ya zama cikin masu takawa cikin aji na koli na masu takawa ba wannan ko kuma a'a shi wannan dukiyar tashi dukiyar tashi ta taimaka masa ya zama cikin ajin wato masu nauyi na masu takawa kaga wanda ya fi daga cikin su kawai shine ya fi a gurin Allah babu maganar dukiya ko rashin ta wanda ba shine mizani ba shi yasa ma a tarihi galibin malamai a tarihi galibin malamai in kana karanta tarihi tarihin malamai na Allah da suka biyo tarihi gaba daya za ga yawancin su talakawa yawancin su ba masu abin hannu bane yawancin su baka musu aiki kaɗan ne wanda cikin su ke da abin hannun su kaɗan ne ba su da yawa ba su da yawa akwai waɗanda suna da abin hannun su din suna cikin wadata ga wadata kuma ga ilimi Allah ya basu wannan akwai su dai kure amma a cikin tarihi kamar ibnu hajar da muke karanta littafin sa hafiz ibnu hajar da muke karanta bulugul fara yana da yadda cewa Allah ya ba wadata ko ya ba shi ilimi ga ilimin da yanzu ana more ilimin sa kuma ana karanta ilimin sa ana ta karuwa da ilimin sa Allah ya ta zuwa ta zuwa masa lada mai yawa wata rana ya hau kan abun hawansa kan keken dokin sa keken doki a can kamar manya manyan motoci ne a jip jip irin da yanzu da da ake kin kago da su irin na miliyan 20 miliyan 30 a wancan lokaci irin wannan manya manyan keken doki din ba kowa ke hawa ba ibn hajar ya hawa ya hawo kan keken dokin sa yana tafiya sai kawai wani wani kirista sai ya tsare shi yace daya daya daya malam yace ba kai ne annabin ku yake cewa addunya dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir duniya kurkuku ce ta mumini kuma aljanna ta kafir wato shi a gurin ai ba da yana daukan wannan kafiri ko shi ni kafiri ne ga na a cikin wahala kai ko mumini ne ga kana jin daɗi yanzu waye aljanna ni da kai ke ai an san ce masa kai yanzu kai da aljanna ne kuma a cikin a kurkuku yana so ya masa hujja cewa wannan magana ba ta da abin ba da ba zama ba gaskiya ba ko kuma ba ba haka to da yake malami ne ba wai kawai kudin ya tara ba ba wai kawai fanta mawa yake ba mai ilimi ne ya ba daga karatu ya tasu ya ce kai an ya tsaya ka ci abinda Allah ya tanadar mini in na yi imani a lahira in aka kwatanta shi da abinda nake ciki a nan duniya to a kurkuku nake yanzu wannan abin da nake ciki duk kurkuku ne in aka kwatanta shi da wancan can ne aljanna kai kuma duk irin ni'imar da zaka samu a nan duniya in ka kwatanta ta da azabar da zaka samu a aljanna duk irin wahalar da zaka shiga a nan duniya in ka kwatanta shi da wacce zaka zaka zaka je ka same ta a lahira to yanzu a aljanna kake ba kana ganin ka tabbatar ka ba fitin ba ka da cin yau ba ka da na gobe to fa haka din ma a cikin aljanna kake sai ka je zaka san cewa a can ne za ka gamu da gamu da to amfanin kada ka yi dukiya ba ka da ilimi ke inda al-insana la yatgha an ra'ahu idan dukiya ta gabaci ilimi to shikenan za ta gadarwa da mutum girman kai da jiji da kai da wuce iyaka ba zai tsaya haddinsa ba za ka idan dukiya da jahilci suka haɗu to a abin nan ka'idoji da sharuɗan halaka da suna to wasu daga cikin masu fifita talauci akan wadata sun yi amfani da wannan hadisi saboda me a ciki na Umar da ya nemi Allah madaukakin da ya nemi manzo sallallahu alaihi wasallam ya addu'a Allah ya rawata musu bi manzo Allah ya ce amma tarda an takuna lahum ad-dunya wa lana al-akhirah haka na ashe wanda yake jin daɗi a nan Allah ya gaggauto masa duniyar sani mu kuma Allah ya bar mana samu a can za mu samu Allah ya sa mu samu ta amma kabari yace a nan idan mutum ya yi dukiya amma ya ciyar yadda dukiyarsa ya raba ta a cikin abin da Allah madaukakin sarki ya yi umarni ya sanya ta inda ya dace to wannan yana fi manazilin imtihan yana cikin wani guri da Allah yake jarrabarsa والصبر على المهن مع الشكر أفضل sabri الصبر على الضراء وحده wato dan ya fifita mawadaci akan wanda yake ba shi da shi ci shi kansa mawadaci akwai buƙatar ya yi haƙuri kuma tare da godiya da Allah ya bashi wadata ya ɗora shi akan wani kadar ne na jarraba abinda don aka ce jarraba ka ake yi to kana buƙatar kai haƙuri sannan kuma ana buƙatar sa da godiya kaga abu bai duk ana buƙatar sa ana bukatar sa a wajensa sabanin wanda ba shi da shi abinda ake buƙata kawai ya yi haƙuri to haka ne malamai suke ci gaba da da kawo maganganu daban-daban akan wannan sannan kuma hadisin yana nuna mana cewa idan mutum ya ga wani a cikin damuwa dan uwansa a cikin damuwa to yana da kyau ya zantar da shi ya ba shi wani labari wanda zai gusar masa da wannan damuwa ya daɗa masa zuciyarsa saboda kuka sai da Umar da ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan yanayi na ɓacin rai sai ya ce da shi la kunan da yi yudhiku shirkun na biya alaihi lalle sai na faɗi wata magana da ta maza Allah dariya saboda haka sai ya bashi kistar abin da ya faru a abin nan a gidansa sai ya yi murmushi sannan ya bashi kistar abin da ya faru tsakaninsa da Hafsa da umu Salama sannan kuma ya kuma murmushi wato ya yi masa wani taɗi ya bashi wani labarin da ya kusar masa da abin da yake tare da shi na damuwa wanda yana da kyau idan ka ga ɗan uwanka cikin wani abu na damuwa ba ka zauna ka yi ta ƙara tono abubuwan ba kana ta ƙara wato zakulo su kana ƙara dubun zuma masa zuciya yi ƙoƙari ka sanya shi zuciyarsa ta kwanta duk da shi ba Umar abin ya dame shi ba amma a wannan lokacin so yake ga cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hankalinsa ya kwanta fa'idojin da malamai suka ciro daga wannan hadisi suna da yawa daga kwarai daga cikin kan kansa shi kadai ya kawo fa'ida ta kai 41 ɗaya a ƙarƙashin wannan hadisi da haka in muka ce za mu faɗi su duka dukan su to ba mu da lokacin da za mu yi wannan a dan wannan abin da kuka yi insha Allah ya isa in wata rana wani abin ya taso da za mu ƙara faɗar wasu abubuwa da aka cira daga cikin wannan hadisi sai mu faɗa yanzu duk abin da muka faɗa na fa'idojin wannan hadisi bai wuce fa'ida ashirin da bakwai ba cikin fa'ida sama da arba'in da malamai suka fitar daga karkashin wannan hadisi yasa da ce wannan hadisi yana da muhimmanci bai kamata mu wuce shi haka nan ba da sa yadda ya kawo mana shi a wannan littafi yana da kyau mu faɗe shi da tsawonsa in ya so daga nan mu ci gaba da sauran hadisan da suka biyo bayansa a darussan mu a darussan mu masu zuwa insha Allah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa